da ilmi a fadara gida wannan masallaci na tunawa da alhaji muhammad iwa mai ingila allah subhanahu wa ta'ala ya jikinsa allah maɗaukakin sarki mai masa rahama inda muke gabatar da karatun littafin ashifa bi ta'arifu hukukin mustafa na shehun malami alƙadi iyad allah ya jikinsa allah maɗaukakin sarki ya masa rahama wanda wasu matsaloli muka ga sun taso kamar yadda ma zilna nukarriru wa nujaddidu cewa lallai in shi abu su gushe ba suna istigilalin fursa biyu dama ta farko yanayin siyasar duniya yanzu da ake ciki da wannan siyasar ake so duk wanda ba ɗan shi'a ba a mayar da shi ɗan shi'a dama ta biyu wannan wata na almuharram da ya gabata da wannan damar suke amfani da sunan cewa an kashe jikan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai su yaudari mutane su kira su zuwa ga shi'anci na yi wannan ƙalubalen cikin kwanakin nan na faɗa na ce shi'a a baya ba ta taɓa taimaka ma addini ba kuma har duniya ta tashi ba za ta taimaki musulunci ba na cewa shahidu ai karatun nan bai ba majalisi na goma sha uku muke ciki ba karatun nan da nake kuna tsammanin malaman su ba sa ganin karatun a social media me yasa kuka ga duka suka yi banza da karatu saboda sun tabbatar da cewa karatun ba zai kwanta ba ke kenan na biyu kalubalen da nai na ce idan shi'a ta taba taimaka ma addini yanzu ba dai kudus ba ce ake rigima daga cikin rigimgimin musulmi na farko wanda ya karanta littattafan shi'a ya san su in shi'a suna da da baitul muqaddas a gurinsu. yana sama ta hudu ne ba wannan ba inda tana karanta littattafan shi'a an fahimta na biyu na ce don ku gane shi'a ba ta taɓa taimaka ma addini ba karɓaɓɓen baitul muqaddas ko kudus hannun wanda ba musulmi ba a tarihin duniya fa mutum biyu ne suka kai daga sai da na umar karkashin jagorancin abu da amir bin jarra aminu hadhihi umma sai salahuddin al-ayyubi in dai shi'a an gina ta ne dan ta ta addini to muna so lalla Allah shi'a ta taba daga mana dan da ta taba haifa wanda ya taba karatu kudus hannun wa'anda ba musulmi ba san inda shi kuma na san babu in sun isa a kawo sannan kuma da salahuddin ayyubi da na umar da suka yi taharirin kudus hannun wanda ba musulmi ba da shi a musulunci suke taimakawa wanda da aka ce maka ya karɓi kudus hannun wanda ba musulmi ba ya yi taharirin gurin nan a idan musulmi ya kamata ya zama mutumin kirki ko mutumin banza mutumin kirki amma a gurin yan shi'a da salahuddin ayubi da sai na umar mutanen banza ne ko mutanen kirki mutanen banza ne da abu ubaida da ya jagoranci da umar da yake shugaba lokacin da salahuddin ayubi duka a gurin shi'a mutanen banza ne ba musulmin kirki ba ne to na faɗa muku wata magana kwanan nan na ce muku don abin da zai tabbatar muku haka na ce muku duk lokacin da wani zai zagi musulunci to in ya koma ya rabu da maganganun shi'a abinda zai iya fitowa ya direct kai in ya koma ya rabu da maganganun shi'a zai iya zagin addinin musulunci yanzu dan Allah mu saurari wannan kirista mu da ku ji maganganun da yake faɗa mu wannan koyarwa da ke kallo su ne da dole ne mutu dole ne mu kiristoci mu shiga da su ne abubakar bin abu da umar bin khattab da usman bin kun ga dole ne mu kiristoci mu ci gaba da tsinewa abubakar ibn abi kuhafa da umar ɗan kasa maganan allah tsine ma abubakar da umar allah kiristoci bakin wasu kari in shi'a yanzu wannan taimaka ma addini suka furguza addini eh bari ku ci gaba da jin shi domin wannan koyarwar da kuka kallo ne bayan sun kashe annabi muhammadu suka kashe dukkan iyalansa suka kona da suka kan da da Allah cewa an kashe annabi wannan kiristan da wannan magana a bakin waye ta wannan magana ai mun karanto a littafi mun sa hoto mai motsi da ɗan shi'a suna faɗa cewa da nana aisha da hafsa da abubakar da umar su ce manzan Allah tsakaninku da Allah wannan abin taimaka ma addini ko ruguje addini yau kana ganin wannan kirista da haka kawai in shi abu su buɗe ƙofar nan ba ya fito ya ce Allah ya ne wa abubakar da umar ya fito ya ce matar annabi ita ta kashi annabi kana ganin za a zauna lafiya amma ya za a isin da shi a sun buɗe ƙofa amma da wannan siyasar ta duniya na nana yaudarar musulmi kuma da ita ake so a ci gaba da yadda mutane su zama 'yan shiya har ku ci gaba da yin shiya su kuma suka kafa irin wannan musuluncin da a yanzu yake hana mu zaman lafiya a duka kafin duniya da ta mu baki da saboda haka kamar yadda Qur'ani ya tuna ma Abubakar la'anatullahi ta'ala alaihi da kuma Umar bin Khattab la'anatullahi ta'ala alaihi da kuma Usman bin Affan la'anatullahi ta'ala alaihi da kuma Muawiya bin Abu Sufyan la'anatullahi ta'ala alaihi da shi kansa abu kunji yadda yan shi'a ke jero su su Allah ya tsine musu albarka shi ma haka yanzu kiristan nan ya samu sa'a ya shiga wannan rigar haka da lissafo abubakar umar usman sai na ma'awuya ya ce Allah ya tsine musu albarka da shi yasa ya zama wajibi gare mu mu tashi mu yaki aƙidar nan duk musulman da ke tunanin wai shi a musulunci za ta taimakawa ya yaudari kan shi bai ma san su a yin shi ba ya yaudari kanka bari ku ci gaba da jin shi la'anatullahi ta'ala alai da talib bin wali la'anatullahi ta'ala alai da talha bin zubair la'anatullahi ta'ala alai da kuma aisha matan muhammadu la'anatullahi ta'ala alai shi ne suka haɗa kai suka yi mana wannan wulaƙan bari mu ji wannan bidiyon kun ji abin da ya faɗa wannan fa kofa ce da shi'a suka buɗe waɗanda ba musulmi ba zagi addini to kai makanka adalci tsakaninka da Allah wanda suka buɗe wa musulunci wannan kofar taimaka wa musulunci suka yi musashe suka yi musashe suka yi kuma shi wannan daga cikin abin da ya shi ai satin da ya wuce ne nan muka fara magana su babanci ne kuma alhamdulillah ɗan uwa sun amsa kira yan cikin kwana ɗaya biyu uku ya faɗa mana cewa an saka kuɗi a kan ɗin ya fi naira miliyan uku kuma za mu ci gaba da aika musu da kuɗi kuma za mu ci gaba da kira mu ce a taimaka musu su dawa kuma in mun yi kira cewa muka yi wanda ya yarda daga awarin shi muka ce ya taimaka kuma wanda ya duba duk wanda ya ga akawun ɗin babancin cinar ya fara yawo a social media ta hannuna ne wallahi ba shi yace ba kuma wallahi ban tuntube shi ba kuma san zan yi magana ban ma shawara da shi ba eh aduwa ga gani wasu matsiyatan mutum ne yana wata rayuwa akwai fa shi wancan zindikin na katsana cewa wai gara ma ya koma ya ci gaba da waƙar shi da rawar shi wai da wannan da'awar da ya kama wai gara ma ya koma ya ci gaba da rawa da waƙa shi yasa ahli sunna sai sun yi hakuri ba wanda zai taimake su in ba Allah ba Allah ya sa mu dace bar ku abin da ya dame shi me shi illa illa illa wa in yadda mun da da wajibi da babu da abaida lafiya Allah za a yana lafiya wallahi shi duniya an san shi biyo ko mu da kuma da da aikin namiji a nan Najeriya wani biye shi sai hana Adamu Allah ka wajibi da babu in ga da saboda mun gano hannun da ya fi mana kai wurin kai da su shi ne kai wa'azi da bani ana ga ruwa ta ci mutane su shi wallahi da ban malam haruna sai da rin yaro gobe magana wa'azin da na yi a makasallacin mu nan karshe ina ji gida kwana na kuma ma hazo ne kuka muka fita ina ga mu dawo ba kira da garin jiyan can ba ina da kwana na da a gida muka da muka ya kai mu da kwana da nan kaduna ba mu gobe ina da tunda mai kuma da kusan wata ɗaya a wata ɗaya da billahi na billahi na ina ba zan yi bara adadin mutane da da ba. na ba a zai sani na wani cikin da muka da yadda ba da suka musulun da ba suka bai shaka a cikin da da kuma da suka musulun da duk har ma muna da yanzu a cikin sot gaba ɗaya gaba ɗaya suka musulun da an yaga fulani ɗan ƙauye an yau gare su muka ce muka kasa kasa da bible muka ce kiyar da wata ba Allah ba ne kuma duk ƙaryan da kiristoci suka gina suka kalla kuɗi a cikin gaba da haruna daga tafi Yau ba Allah ba ne, duk ƙaryan da kiristoci suka gina suka kalla kuɗi a cikin gaba da haruna daga tafi ya zuwa yamma na rinka da Allah da ba da kula da zuwa da da musulunci na gara biyo kada ku kuna tunani abin kunya gidajen musulman da ya ce kawai ya kula da wani mata ƙarya suke musu Ka ba Allah bane sai wannan magana ruwa ki ne, Allah ku da mu da ku ku sai ah, Allah Kun ji abin da ya mai zafi. Damuwar shi maimakon tun da ya ce Yesu ba Allah ba ne a Bible. Ai sai a haɗa mukabala ko? kuwa ba sai haɗa gamza muƙamala ba sai a kawo hujja cikin faranciya da waye da waye da waye eh? to maimakon a yi muƙabala kuma sun coci fa da suke zuwa masu coci ne za su gayyace su ce ku zo mu tattauna ba zuwa suke yi da ƙarfi ba sai masu coci ko kun yadda ko ba ku yadda ba sai mun shiga coci ku ballanta a rigima kokwa kuma yau don Allah masallacin nan idan ni na ganyeta wani kirista na ce zo mu tattauna tsakani da Allah ba cin amana ba ne ya shigo in bari a mai wani abu in ji hannu na ba da dama na ce ya zo mu tattauna matsala ka ilimi a ilmanci in ya zo ya kamata in amana ne a kaina yadda ya zo lafiya ya fita wa ya fita lafiya da ne abin da shi ma wancan arnan hankalin su ya tashi Ai wannan kuma halka za ta zo guda zan ware don rabbi a kai shi da tattaro bayanai wai wannan shi ne abin da yana mai kyau shi kuma wannan da aka yi wannan tunda sun ce ba wanda ya isa maimakon a'a ya ce shi ya isa namiji ne a zo a haɗa a buga ta dalili da dalili abinda kuka ce babu akwai ni kuma zan tabbatar ta fuskar ilimi to maimakon yi wannan sai kuma ya ce kawai abin da zai yi bari ya turawa su na abakar da umar zagi da shiga rike shi a cikin nan Allah ta'ala wanda Qur'ani ya tsina mu Allah ya tsina mu Annabi Muhammad ya tsina mu Abu Abubakar din Abu Kuwafa sunan nan Allah ta'ala Umar bin Khattab sunan nan Allah ta'ala da kuma Usman bin Affan sunan nan Allah ta'ala da Muawiya Khalid bin Walid da alhadin ba duk waɗannan mutanen su ne suka wannan koyarwa suka zo suka kashe muhammadu sannan suka canza koyarwar nasa bayan kashe iyalansa har da aisha ma san sannan su ce allah ta allah ya tuna da albarka nana aisha ma yau saboda yan shi'a sun buɗe ƙofa, matar manzon allah ake kira a ce mata munafuka tsinanniyar Allah saboda ta kashe annabi wadda ga karatuttukan nan nasu akan social media sun faɗa sun ƙara nanatawa cewa mu'amara aka yi da aisha da hafsa da sai na abubakar musamman gashi mun karanto a nan a littafi da su suka kashe manzan Allah eh Allah kai ta cire haushin da take ji namu faɗa zai na magana wani isa yana magana wai mun barin mutane mu zauna lafiya shi yanzu a gurin shi wanda yi wannan maganganun ba mai son zaman lafiya ba ne ni da zan zo ni ba zagi ne ba wanda yi wannan yana son zaman lafiya amma ni da yanzu da kunnawa kawai ne wai ni ne ban son zaman lafiya saboda kawai munafunci ya yi tsatsa a zuciya wasu da sunan musulmi eh bari mu a ɗan uwa kai ke Muhammadu Muhammadu bai laifi komai ba kashe shi suka yi suka canza koyarwarsa suka kawo sun da yake wai shi ne yake cewa wai umarci an ta tafiye na su hata ya shahadu Allah ilaha illallah wahalai da aka faɗa na baya duk ƙarya ne kenan abin da Qur'ani ya faɗa a kan sa wa'in na kala ala kullum abin ƙarya ne kenan kuma arsalna ka illa rahmatan lil alamin ƙarya ne kenan a kada kana da kun fi rasulullahi uswatun hasana ƙarya ne kenan kuma Allah shi ne mai wannan mutanen da ta kawo wannan kowa da wannan tsinan nan Allah ne ne kulliya Buhari Muslim Tirmidhi Ibn Majah Abu Dawud da Nasa'i Allah shi ne mai wannan mutanen albarka shi da barka da shi koyarwa wato ko da ma duniya za ta fasa zaman lafiya a cikin da uwarka da ubanka da uwata da ubana da duka dangin wai koyarwa ne wannan ma annabin kirki wai shi ne wai ta wuya da za a zauna lafiya Allah shi ne albarka da umar da usman Allah ta shi na a a a ma'awiya da abu safyan ta shi ne na a kalibin rabi kina kan ka gida da imanin Allah ta'ala wanda suka yi fitar da koyar annan Muhammad domin kristoci ne da za su kunshi zamu da zai da ɗaukar hajji nan da za su da haƙƙi ba amma waɗanda suka jawo aka hana mana ƙasa zaman lafiya Allah ya shi ne masu albarka. To, kun ji? Domin wannan koyarwar da kuke kallo. Wanda ke tsammanin cewa shi a annabi Muhammad wannan wanda ya mutu dannan na Iran da ake ganin shahada da wannan aqida ya tafi hada da Allah eh da wannan aqidar ya mutu da ita ya haɗu da Allah to shi ta auna yanzu ka gani taimakon musulunci za su yi a cikin farkon karatunmu na yi ta magana akan abin da shafi wilaya da imama da khilafa muka ce tun daga sosfin rigiman mu yadda ka wannan ɗan shi na faɗa duk rigimar da ta faɗa wannan wannan kiristan daga cewa annabi ya naɗa mutum goma sha biyu sannan yadda da cewa su ne shugabanni bayan annabi duk ne na imanin shi shikai ne na musulunci yanzu ga wannan usulul kafi kitabun rauda mujalladi takwas na ƙarshe ya kawo isnadi a shafi na 138 daga Ali bin Ibrahim har zuwa ga an hannan bin Sabirin an abihi da yake ta a ba Jafar anhu radiyallahu anhu ma ko alaihi masallam anhu ma na tambaye shi dangane da Abubakar da Umar qala sai shi ya Abul Fadl ma anhu ma me kake tambaya ta akan Abubakar da Umar sai ce fa wallahi ma mata minna mayyitun kafin illa sakatun alaihima babu wani daga cikin mu ahlul baiti da zai mutu faci yana fushi da su wa ma minna al-yawma illa sakatun alaihima sannan ba wani wanda ya rage a cikin mu faci yana fushi da su yake cewa yusi bidhalika al-kabir minna sagir kuma da wannan ne babba ke yin wasiya ya bar wa ƙanana ya tafi ma'ana yayyar abubakar da umar sai ce sun ce inna huma gwada mana haƙana sun zalunce mu Kuma mana ana fai ana sun hana mu fai wa na awwala marraki ba a anaqana ka basata alaina basan fil islam su suka fara taka wuyan mu suka yi mana kata-katan da yi yustaru abadan ba za mu watsake ba hatta ya kuma qa'imuna na sai idan imam al-mahdi ya bayyana aw ya takallama ba. ko mai magana daga cikin mu Sun maƙala sannan sai ce amma wallahi ina rantsuwa da Allah lau qama qa'imuna aw takallama mutakallimuna la afda min umurihima in ma hadi ya bayyana sai ya bayyanar da abin da zai bayyana al'amuran su ma kana yuktamu abin da ake boyewa wala katama min umurihima sannan sai ya koyi al'amarin su ma kana yuzharu abin da ake bayyanarwa mana in suna da wani aibu da duk duniya ba ta sani ba tunda na kunna muku muryar ɗan shi a nan ya ce idan mahadi ya bayyana daga cikin aikin da bai sai ya ji ya tono abubakar umar daga kabari ya babbaka gawarsu da buka musu wuta haka ya faɗa sai yake cewa kuma kaga a cikin abin da zai ɓoye yayin da ake nuna muku cewa abubakar da umar wata tsiyaci shi kuma in ya zo zai nuna ba haka ba sai ya ce wallahi ma ustifa min baliyatin ba a assasa wata musiba ba wala qadiyatin jara alaina ahlul baiti ko wata matsala ta gudanu akan mu ahlul bait illa huma assasa awwalaha a ce abubakar da umar su suka assasa wannan bala'i فعليهما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين kinuwar Allah da ta mala'iku su tabbata akan Abubakar da Umar eh inda kirsa ba ai banda ma littafi inda sun fito sun bayyana in ka sake dawowa nan isnadin da ya zo an hannana an abiji an abi jafarin kare yake kafanan nasu ahalun adin nabi sallallahu alaihi wasallama illa salatu da annabi ya bar duniya mutane sun yi rinda sai mutum uku suka rage kultu sai na ce wa man salatu to nawa ne ukun nan sai وقال المقداد بن الأسود المقداد بن الأسود اكتوى وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي rahmatullahi wa barakatuhu alayhi thumma arafa unasun da yasiri sannan sai wasu mutane suka sanin yan kaɗan. to qala sai ya ce haula illazina wa innan sunu inda darat alaihim arraha sunu inda diyyar da aka yi basu gun musulunci wa abau an yi bayi suka kishi wa sayyidina abubakar ma hatta ja'u bi amiril mu'minin mukrahan har sai da aka zo da sayyidina ali Tilas. tabaya'a yi wa na abubakar sai suka ce wa zalika qaulillahi azza wa jal wannan shine ma'anar faɗin Allah da ce wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul Allah manzo ne manzanni sun wuce gabanin shi afa in ma ta'awqutilan qalbtum ala aqabikum yanzu in annabi ya mutu faka kashi sai ku juya baya ku bar addinin musulunci ma'ana in kilabi da ridda da za a yi bai faru ba sai da annabi ya bar duniya na da na alice shi ne imani da sahabbai ba su yadda ba ƙarƙashin jagoranci sai na abakar aka naɗa wani wannan shi ne da ke tabbatar da cewa fa bayan annabi ya bar duniya sahabbai shi ne ba. suka ce wannan shi ne ma'anan afa in ma ta au kutilan qalabtum ala aqabikum yanzu idan manzon Allah ya mutu ba ka kashe shi sai su biya baya ku bar addini wa manyan qalib ala akhirin a cikin wannan nassu safaha suka sake kawowa an abi jafarin kala yace qultu lahu na ce masa ma kana wulbi yaquba anbiya ayyan annabi yaquba ba annabawa ban walakinnahum kanu asbaqa awlad al-anbiya sai dai su sun kasance jikokin ƴaƴan annabawa ne walam yakun yufariqu ad-dunya illa su'ada basu bar duniya ba sai da suka dawo suka zama masu arziki saboda tabu wa tadhakkaru ma sana'u saboda sun tuba sun tuna abin da suka wa annabi Yusuf dan uwan shi sai suka ce wa inna shaykhain Abubakar da Umar waɗannan dattijan guda biyu fara duniya sir da gudun duniya walam ya tuba ba su tuba ba walam ya tazakara ba su tuna abin da suka yi ba ma sana'a bi amirul mu'minina fati filafanci ga na albayan annabi ya nada shi fa alaihi ma la'anatullahi wal mala'ikatu wan nas ajma'in gashi cikin furu'ul kafi dan kiman Allah cewa da mutanen nan muna karanta wannan mu suna baza waɗannan littattafan cikin mutane kuma ku ce mu zauna lafiya da su. na Eh? yana na ce muku ga zama tun yana rarrage fa kai shi akwai jahili ko munafiki kada abinda muke karantawa nasu ina tabbatar da ko a malamai ba kwaci da lokacin bibiyar su ba to matsalar da nake so in yi magana akan ta jiya mun yi mukaddima na ce a yan kwanakin nan mukaddima da muka wanda suka biye mu a halka ta sha biyu na faɗi abubuwan da suka faru tun daga lokacin da annabi ya bar duniya har zuwa hijira shekara 61 nan gurin wannan littafin usulul kafi ne da mujalladinsa guda biyu da kuma furu'ul kafi biyar da kuma rauda wannan littafin shi'a ne kaga maktal sayyidul shuhada wa ahli baitihim nujaba wa ashabihi al-awfiya kaga wannan littafin littafin shi'a ne wannan littafin da kake ganin shi al-manhub ala qatl al-tuhuf ka gan shi wannan littafin shi'a ne wannan littafin basairu darajat ne littafin shi'a ne wannan littafin muntahal halamar ka gan shi fi tawarikin nabi wal al na ash-shaykh al-abbas al-ummi ka gan shi littafin shi'a ne muntahal halamar din ma kala biyu nake da shi akwai wannan mai mujalladi guda daya sannan akwai wannan mai mujalladi guda uku wannan da wannan ka gan shi muntahal amal ne ɗin wannan wannan ka gan shi muntahal amal ne littafin shi'a ne wannan littafin al-ihtijaj na wato a mansur ahmad bin ali bin abi talib kabari sai littafin shi'a ne wannan littafin makasalin al-husayn aw hadithu karbala na allama al-hujja al-muhaqqiq al-marhum as-sayyid al-musawi al-mukri ka gan shi wannan littafin shi'a ne wannan kashful gumma ka gan shi mujalladi guda hudu ne ka gan shi nan wayannan kashful gumma ne gabaki ɗaya wayannan mujalladan littattafan shi'a ne wannan ah, wannan saboda wannan nafsul mahmum fi musibatu sayyidina al-husayn al-mazlum littafin shi'a ne wannan ɗaya ne wannan littafin mawsu'atul maqatil husainiyya wannan littafin ɗaya biyu da shi wannan ɗaya biyu uku kaga wa'annan littafin shi'a ne wannan kaga littafin maqatil imam al-husayn kaga wannan shi ma littafin shi'a ne wannan shi ma wato ash-shahidul husayn al-imam al-husayn shi ma littafin shi'a ne wannan daurul a'immatu wal anbiya fi waqa'ati karba littafin shi'a ne so na wannan ne ku fahimci su shi'an da suke ganin kamar ba a samun littattafansu littattafanku na wahala Dan yana daga cikin shegantakar da suke sai kai magana sai su yi saboda sun san ba kowa ke iya mallakar littafinsu ba sai su ce in an isa a kawo Waɗannan galibi na fito da su ne kawai akan matsalan kisan al'imamu sai kuma ba su ce nan ba saboda haka ganin na littattafan za su yawa ne wannan kuma na hajjul balaga ne ka gani wannan matsalin imamun hussein al'allama sayyid adil ya rubuta shi ka gani wannan littafin maktal fatimatu zahara alaihi salam sannan wannan littafin sunan shi nazmu maktal zahara waƙe ne wani wannan littafin nahjul balaga ne sannan wannan littafin al-masail at-tatbiqi ala kutubati ash-shafiya wannan ma haka sannan kitabu maqtal al-imam amir al-mu'minin ali bin abi talib wa'annan tadillata tafshi'a ne so dan cikin farko lokacin da shi aka fara bayyana a ƙasar nan shigantakar da suka dinga wa mutane kada sun fahimci ba kowa ke da littafin su ba yanzu wannan usulul kafi ne shine babban littafin su na hadisi yau duk wanda ke gurin nan gobe in baka kuɗi kan kuma faɗa ma shago ba in ce je ka siyo min bukari ka san inda zaka je ka siyo amma yanzu duk wanda na ba kuɗi yau nan na ce da Allah je ka siyo min usulul kafi na haɗa ka da aiki garin nan gobe baka san ina za ka samu isu kafi ba an fahimta yi da wayannan duka littattafai ne galibi da aka rubuta akan kisan imamu husaini to akwai wata haƙiƙa da ake ɓoye mutane zan karanto daga littattafansu za ku ji suwa saka shirya ma imamu husaini ga dazzare yana madina suka gayyace shi suka ce ya zo ya je suka kashe shi to tarihi mutane ke mantawa waɗanda a tarihi sun saba gayyatar ɗan manzan Allah su yaudare su a kashe shi da shi ko ne yanzu musulman da ke rayuwa da ba za su yaudare ku ba shi da abin da ya fi sauƙi. eh kuma daga littattafan su dan karantu amma waɗanda muke maganar da muka faro wani mu koma kanta a darasin da ya gabata na biyu waɗanda suke biye da mu na yi magana cikin maganar da na yi na faɗa baban da suka faru bayan annabi ya bar duniya na ce daga sanda manzon Allah ya rasu zuwa shekara hijira 61 lokacin ne duk bannan da aka yi musulunci aka masa ita to yanzu mu fara wannan littafin na hajjul balaga ne magana tana ciki yaudarar 'yan shi'a da sunan magoya bayan irin abin da suka yi masjidi na Ali shi kan shi. Ina Ali yana faɗa cikin na hajjil balaga yana cewa da kada umamu al'ummomi sun waye gari ta kafu zulma ru'atiha tana jin tsoron zalunci shugabanninta ya ce amma wa a kafu zulma ra'iyati ni kuma na waye gari saboda matsalar da yan shi'a suke da shi ni kuma magoya bayana su nake jin tsoron shugaba maimakon a ce talakawa suna jin wa amma saboda matsalar in shi a an waye gari sai na ali yana jin tsoron talakawa yace istanfartun mil jihadi na ne muku fito jihadi falantan tanfiru ba ku fito ba wa asma'atukum na ne muku ji in ina magana amma su tasma'u ba ku ji ba wa da'awtukum sirran na kira ku a boye wa jaharan da bayyane amma ta tastajibu ba ku karɓa kira ba wa nasahatu lakum na muku nasiha amma fa lam taqbalu amma ba ku karɓar nasiha ta wannan fa sai na ali ne ke fadar dan shi an da ya rayu da shi irin mu'amalar da suke a cikin wannan littafin na balaga sai yake ka shuhudun ka biyaje kuna nan kaman ba kwana wa abidun ka arbabi sannan ku bayi ne amma kamar 'ya'ya. ta yadda kowa yana da incin ya ci abin da ya ga dama shi zai ya ce atilo alaikumul hikama ina karanta muku ayoyin Allah amma fatamshiruna minha kuna gudu wa aidukum bil mau'izati al in muku wa'azi wanda ke kaiwa makura fata tafarraquna anha sai ku watsi wa ahustukum ala jihad ahli al ni ina zaburar da ku ku mu yaƙi wa'ancan ƴan tawaye yana na fasu sai na mu'awiya amma fa ma ati ala akhir al qawli zan fara magana ba zan gama ba kafin in karshe hatta arakum mutafarriqina sai ga kun wawwatsi shi ya sa ya ce a ya ba badi ya saba in ya ku waɗanda kuka kai makura gurin wanwatsu ba tarbi'una ila majalisuku za ku kuma wajen zaman ku wata una an ku. sannan kuma za ku yi yaudara ko kuma akan wa'azin da ake muku mu mu kuma watan, an miƙar da ku da safe wa tarji'una ila ashiyat ilayya ashiyatan amma da yamma sai ku dawo sai yake ka zahar hayya kamar bayan macijiya ya ce in miƙar da ku da safe amma da yamma kun sake lankwashewa kamar bayan maciji ya ce adazal mukawwimu wa adal mukawwamu mai miƙarwan ya gaji wanda ake miƙarwan yana da wahalar miƙarwa sai ce ayyuhar su abdanuhu ya ku waɗanda jikinsu yake ba da shaida alga'ibatu qulun ma'ana ba ku da gangar jiki amma ina muku mu'amala mu'amala ta kamar ba ku da hankali sai ce uqulukum mukhalifa hankulan tana sassabawa ahwa'uhum abin da zuciyarsa take so sai ce almubtala mubtala bihim umara'uhum wa'inda aka jarrabi shugabanninsu da su sahibukum ni kenan shi sai na alayci ma Allah yana bin Allah wa a sunan ku kuna saba ma Allah yace lawajidtu nasu wallahi anna muawiya sharafani minkum sarfa dinar bi dirham ina ma a ce da ni ga mu'awiya za a yi musanya ya ɗauki wani adadi ya bani cikin mabiyan shi ni ɗauki wani adadi in bashi kuna ganewa saboda rigimar da ake a lokacin wanda suka bayanin da muka a baya muka faɗi irin kisan da aka yi sai na usman wannan haifar da rigima tsakanin sai na ali da sai na mu'awiya da ana wannan rigimar ne shi fa shi ne shugaban ƙasa shi kuma mu'awiya gwamna ne amma waɗancan mutanen da gaske suke yi ake rigima da su daga sham yanzu shugaban ƙasa ne ta yake kokawa cewa ga mabiyan shi yadda suke ba shi yasa yace inda sai na mu'awiya zai yadda ai canji na dinari da dirhami ni in ɗauki misali guda dubu in ba shi shi ya bani guda goma cikin mutanen shi saboda yadda suke da matsala yace wallahi da na yadda shi yasa yake cewa fa aka da minni asharatan minkum ya karɓi goma wa a tsari rajulun minhu ya bani ɗaya su mutum goma cikin ku bashi ya bani ɗaya wallahi da mu'awai zai yadda da na yadda sai ce ya ahlal kufa ya ku mutanen kufa sai ce muniki na bi yi. Sun summun zu asma'i wa bukumun wato zu kalami wa kumun zu ya ce an jarrabe ni ku kan abu guda uku yace ga ku kuna ji amma kurabe ne gashi kuna magana amma ku bai baye ne gashi kuna gani amma makafi ne la a hararar sirki inda liqa'i ba ku da alƙawari na gaskiya lokacin haɗuwa wala ikhwata fiqatin inda bala'i ku ba ƴan uwa bane da ake abinci muku lokacin bala'i shi yake taribat aidikum ya ashbahan ibili daba anha ru'atuha kullama jama'at min ku jama'atu min jalibin tafarratu min jalibin akar duk lokacin da na tara ku tana sai ku sake watsuwa yanzu wannan fa in shi'a ne sai na alike kukan yadda suke mu'amala da shi yadda suke ba shi matsala a cikin littafin in shi'a in ka sake tafiya magana ta biyu yake cewa amma ba abu ya ahalar iraki ya ko mutanen iraki fa inna ma tun kalmar akil hamili ko dinnan kamar mace mai ciki kuke amalat da ta dauki ciki ma a san matsalasar wa ma taqayyumaha lokacin da haihuwa ya zo aka samu matsala abin da ta mijinta ya rasu matsala ta ayyumuha zawarcin ta tsawo a warisa ha hawan wanda ya gaje ta ya zama yana da nisa sai ce amma wallahi ma a fi kukum ziyara ban zo muku ta hanyar zaɓi ba walakin ji ita ilaikum saukan ya ce wala kad balagani annakum na aliyun bibu labari ya zo mun in ne magana duk yana cewa kuke sai dai almakaryaci ne wayannan fa mabiyan yayi magana a koma gefe wasu su makarin akwai littafin al-iktisas banda nan cikin nahjul balaga na ganta cikin al-iktisas tazo sai yake cewa faqat qatalakum Allah fa ala man akbid Allah ya kine muku albarka to zan watsaliya in ka sake dubawa zaka ga sake magana yake cewa qatalakum Allah Allah ya kine muku albarka Allah ya wadan ku yace laqad mala'atun qalbi qayhan kun cika zuciyata da kuraje kun mata rauni wa shanahatu sadari jaidan kun cika kirjina da fushi wa dara'tumuni nagbat tihami anfasan sannan kun kun kwadawa wato raina abu na damuwa wato nugat shine jam'u nugatin wa hiya al-jur'atu al-qalila sha wanda ke dan kadan wannan attiham kuma shine alhammi shadid in ciki mai tsanani sannan kuma bakin ciki yake ci gaba da saduwa da haka kun kwankwada min jur'an mutu tabi'a kwankwada ta bakin ciki wacce take bibiyar juna ba sassun alayya ra'ayi bil isyan wal istizar kun ga kun bata ra'ayina ta hanyar saba min da tabar da ni abin da yake faɗa musu wannan fa cikin nahajul balaga ina al yake kawo maganganun da yake sama da yin shi'a yanzu kaga sai da na ali shi kansa ya yi ƙari da su shi yasa kufa inda al'imamu sai na aka rubuto da aka ce yanzu to gidan yaudara ne dama to in ba a manta ba a bayanin da muke. mun ce a shekara ta arba'in da sai na ali ya rasu sai al'imamu husaini izo zama khalifan musulmi hasan kai sai zama khalifan musulmi barakallahu fi kuma sai ya zama to khalifan musulmi ko a shekara ta arba'in da ɗaya har muka faɗa muka ce a gyara ya shahara a bakin da yawa daga cikin mutane cewa alkulafa'ur rashidu na hudu ne muka ce ba hudu bane biyar ne al'imamu hassan yana cikin alkulafa'u rashiduna yana ciki daga wannan shekara ta arba'in da ɗaya da sai na hassan ya zama khalifan musulmi a wannan shekarar ne sai shi ya haƙura da shugabanci ya ce mu'awiya ya zo bayan sai na ali ya yi shahada abdurrahman bin mazdim alkhari ya kashe shi aka yi wa sai na hassan mu baya a cewa shi ne shugaban musulmi a wannan lokacin a kufa bainama kana mu'awiya bin abi sufyan bi sham shi ko mu'awiya yana sham ثم جرت مراسلات ومفاوضات بين الطرفين sannan sai aka dinga aiko wasiƙu tsakanin ɓangarorin guda biyu wanda aiko wasiƙun da ƙarshe ya ƙare ta hanyar cewa za a yi sulhu a cikin shekara ta arba'in da ɗaya wannan shekarar da aka yi sulhu tsakanin sai na hasan da sai na mu'awai ita ce shekarar da ta fi shahara da shekarar da ake ce mata amul jama'a da haka ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa da ya ba da labari zai faru annabi sai yake cewa inna bani hada sayyidun hadisi ne ingantacce kowa ya so kan mambari annabi ya nuna al-imamu hasan ce wannan dan nawa shugaba ne sai yace wala Allah kuma tabbas nan gaba Allah an yusliha bihi bayna fi atin azimatayn min al-muslimin tsakanin kungiyoyi guda biyu manya na musulmi wannan ya nuna mana bangaren sayyidina hasan musulmi ne sannan bangaren sayyidina mu'awiya musulmi ne yanzu annabi ya faɗa ka sai wani ya zo ci munafikai ne shi zai yi ƙarya ko annabi ya gaskiya Ta gaba zai taɓa yiwa ba daga nan sai abin da ya shafi sharuɗin sulhu da aka zo aka sa a wajen sulhu wanda wasu malamai sun ittifaqi akan waɗannan sharuɗin sulhu wasu kuma suna ganin a'a in da haka ne in da ba haka ba ne? abu na farko a wajen sulhun shine an yi al-hasanu al'amur ila mu'awiya radiyallahu anhu ya miƙa shugabanci zuwa ga sai na mu'awiya shi hasan ya yadda akan yi aiki da littafin Allah da sunnar manzon Allah sannan wasiratul khulafa'ir rashidin da siran khalifofi shi ne waɗanda waɗannan in shi'a muke zagi yana fatakin cikin sharaɗin da aka sa gurin sulhu da suna mu'awiya aiki da littafin Allah da sunnar annabi da karantarwa khalifofi waɗanda suka gabata abu na biyu an yi kuna al'amur hassan hasan ba da mu'awiya in baƙiya al'amari na shugabancin al'umma ya zamanto bayan sai na mu'awiya ya gama shi Hassan ya dawo ya ci gaba in Allah ya sa yana da tsauri To illa in ba haka ba to fa al'amur shura bainal na al'amari zama shura tsakanin musulmi abu na uku na faɗa maku ba dukkan sharuɗan ne malamai suke ittifaki sun sassaɓa akan wasu abu na uku shine mutane su kasance suna cikin aminci a kankin kansu da dukiyarsu ba za a bujirowa da kowa da wani abu wanda za a mai wanda za a cutar da shi ba an daga an gama da jima abu na hudu an yi amana sahaba ali wa tuhu wa'anda suke tare da sayyidina ali da suka goyi bayan shi a baya su samu aminci ba za a kama kowa a cikinsu da abin da ya wuce ba. Abu na biyar shi ne an yi adda ilal Hassan radiyallahu anhu matufiƙa alaihi min al-mali. ba sai da na haka abin da aka yi ittifaqi na dukiya ma'ana baitul mali wa qad zakarat da rufi kadiri riwaya riwayat Da wannan wajen nawa ne ya za a yi tunan ne aka yi sassafani tsakanin malamai dangane da ruwayoyin da aka abin nan aka ruwaito aka abin nan to bayan wannan cikin ababen da aka yi na wato natija ta sulhu da aka samu tsakanin siri na Hassan da sina mu'awuya bayan da aka zo na farko hirsul Hassan kwaɗayin da siri na Hassan yake da shi ala musulmi na a kan ƙasar jinin musulmi saboda lokacin shi yake da haƙƙin shi ne shugaba amirul mu'mini shi aka yi masa mubaya amma ikalli jama'ar da ke bayansa ikalli kalli jama'ar da ke bayan na mu'awiya ya ga kafin ya iya murƙushe mu'awiya a zauna ba matsala aiki ne sannan shi kuma kafin su yana mu'awiya murƙushe shi matsala aiki ne to wannan yana cikin laifin da shi da na hasan yi a wajen yan shi'a shi yasa hatta maganar da suka kirkira akwai wata mata suka ce wai ita ce wai aka sa ta sa abin da fa yake nunawa fa in kana karanta tarihi hatta kisan al imamu Hassan fa waɗannan mutanen suna da hannu a ciki don wannan shi ne laifin da ya musu abu ne kuka zo kuka ce Allah ne naɗa mutum kuma yadda da naɗin shi yana cikin rukunin imani da shiga cikin musulunci shi kuma sai ya sauka sai ya ce wani ya zo ya hau Don Allah a aikace bai nuna wannan aiki da ƙarya suke makaryata ba abu na biyu kasaratu littirad isa mu fi shi, wato jigima da aka samu a cikin ita kanta tashi rundunar sannan abu na uku ragabatu tarafin fi intiha al-qitali wa kalima duka ɓangarorin guda biyu suna kwaɗin wannan yaƙin ya kamata a ƙare shi al'umman musulmi ta zama ɗaya wannan yana daga cikin abin da aka abin nan aka samu na daga ciki shine muka fi haƙin jima'il Musulmi ƙitalin wa shi a ce fi'atayn amfanin sulhu ana musulmi sannan rigimar ta tsaya na biyu haɗewa kalmar musulmi akan shugaba guda ɗaya su halatin isami da kuma da rarrabuwar rindina da ake da shi wannan yana da rindina wannan yana da rindina to a haɗi ta na uku tabbatuwar bisharar da manzon Allah ya yi da abin ya faru shi tabbata da annabi ya ce inna bani hada sayyidu na hudu tauhidul dawlatul islamiyya haɗe daular musulunci wasu maƙon a tsalimi ha ta haɗa ƙiyadatin wahida da kuma haɗe sasanninka ƙarƙashin jagoranci guda ɗaya sannan na biyar i'adatul amn wal istiqrar ila biladil muslimina dawo da aminci tabbatacce a garuruwan musulmi ba da sinina min al fitan min al wal qital bayan shekaru da aka haka ana rigima inda sai na alif ya zo shekarar sa hudu yana khalifa ana wannan rigiman sai na hasan ya zo shekara ɗaya kusan shekara biyu aka ɗauka ana rigima sannan abu na biyar izharu fadilatul hasan fil isari sulhun da aka ya bayyana falalar hasan ɗan sayyidina ali wajen fifita maslahar al'ummar musulmi akan tashi shine wa qadimi maslahatil umma ala maslahatihi shafiya yana shugaba shi ke da haƙƙi ya ce ya haƙura ya sauka don al'ummar manzan Allah ta zauna lafiya. Da wannan ya sa ahalus sunna a ƙidar al'imam al-mahadi da muke jira ya bayyana ko ya zo, zai zo ta zuri a al’imam Hassan ne ba al'imamu Musulmi ba. Kuna ganewa? A daidai lokacin da su ɗan shi a mahadin da suke jira, ta zuriyar Hussaini zai zo, ba ta zuriyar Hassan ba. kuma so sun ce an ya ji ya shiga wani kogo a iraki wani sirdam a can haka suka faɗa abu na takwas da ke ciki na fa'ida shine bar umar halatin urfi tarihi fara wani yanayi a tarihi da wannan shekarar da wannan abun ya faru a lokacin ne aka fara kiran amul jama'a ma'ana shekarar da al'umman musulmi kan ta ya haɗu bayan jarrabawa da matsaloli da rigingimu da aka samu na yaƙi-yaƙi ka kaga shine malaman aqida suke cewa wal kaffu amma shajara bainahum musamman tsakanin sahabbai da sai wasu suke ganin sun yi karatu a su ba ruwan su su da abin da ya faru sai sun fada to ku fada mana ba karatu kuke ganin kun yi ba bai zai hana ku fada kuma matsaloli ne da galibi suke da alaka da tarihi karere sun shiga ciki da aka wannan abu me zai biyo baya ya sai na Hassan ya haƙura ya miƙa shugabanci wajen ma'awuya Ku daga nan sai yan shi'a sai suka fara biyo shi ma sai na Hassan da makirci ga maganganun Ahmad al wanda yake faɗa bayan da sai na Hassan iga makalifa sai haka ba fi himin hasan yana ce amma duya yin haka fa inna Allah kataba al ala khalqihi Allah ya rubuta jihadi akan halittu musammahu kurhan Allah ya kira jihadi cewa akwai wahala kun maqala li ahli aljihad min almu'minin fi yati isbiru inna Allah ma asabiru sai ya ce wa ma jihadi ku yi hakuri sai ya ce falastum ayyuhan nasu na ma tuhibbuna illa bisabri Alama ma takrahuna ba za ku iya samun abin da kuke so ba sai da hakuri akan abin da kuke yi sai ya ce ukhruju rahimakumullah ila masjidina mas musarikum mus to kun bin nukhaila yace ku fito an nukhaila din sun ce wani gudi ne kusa da kufa inda ake ajiye sojojin yaƙi sai ce musu ku fito hatta nan zura wa tanzuru wa nara wa tarau hatta mu duba ku duba gani mu gani qala sai ce wa innahu fi kalamihi la yatakhawwafu khizlan an-nas amma yace lokacin da sai na hasan yake magana waɗannan mutanen yana cewa yana magana ne akan mutanen da bai da tabbas a kansu sai yake cewa ƙara sai yake fasakatu da yana magana sai kuwa yi shiru amma ta kallama minhum ahadin wala ajabahu bi harbi ba wanda ya magana ba wanda ce mai ko ƙala ma ra'a zalika ali bin hatim lokacin da ali bin hatim ya ga sai da na hasan yawo mutanen nan magana ba wanda ya ko ƙala faƙalin ƙama sai ya minki faƙalin sai ya ce ana bin hatin ni ne ibn hatin sai ce subhanallahi ma a ƙaba hadal maƙa me kai munin wannan matsayi sai ce ala tulibuna imamakum wa ibn binti nabiyikum da ba za ku karɓa wa imamin ku ba ɗan annabin ku ainihin kutuba mudar? ina masu ba na mudar suke na alisina tuhum kal makhariki waɗanda harshen su Allah ya ba shi tasiri wajen yawo kamar majaujawa sai ya ce faɗa ya kudu ba a kan wannan sai ya ce ya kudu ba a kan wannan shi in ka duba littafin wannan maganar da ya kawo a kan littafin ala hussaini husaini a shafi na ashirin da ta kwasai kawo wannan magana sannan a Dr ahmad rasim annafis ke cewa ثم أعلن توجهه سنن سي الإمام حسن يبين لتوغا عند ذي فسنتا إلى مؤسكر القتال شوى سودودي عند ذا فسنتا ودنياجي وقام قيس بن سعد بن عبادة وما أقل بن قيس الرياهي وقال سكتي مثل ما قال علي بن هاتم irin abin da yake wata harraka ila mu'assirihi ma suka motsa zuwa inda rundunar yaki take amma da nasu khalfahuma mutane suka biyo bayan su وأبأ الإمام الحسن عليه السلام جيشه ثم حقبه يسا أكتار من تلك مسعود باكروا ونبي نظر الناس بعضهم إلى بعض متعني وانا إلى حل وانا قالوا سكا ما ترونه يريدون بما قال وإذا يكي فلا وما يكي نفي وما يكي شاما قالوا سكا نظنه يريد أن يصالح معاوية وقالوا dai mutumin nan daga maganganun shi mun gane fa kaman so yake wakil al’amur ilaihi da kuma wakilta al’amari zuwa gare shi suka ce to in koyi haka kafar wallahi wallahi in koyi haka tu ya kafarta arrajulu sun mashiddu ala fuskaɗihi kwanta habuhu hatta aka zo musallahu min tafi sun mashadda alaihi abdurrahman bin abdullahi bin ja'arin al-azdi فنزع مطرفه من آتئه فبقي ساجدا متقلدا سيفه بغير دائم ودعا بفرسه فركبه a wannan lokacin fa ake wannan fa mutanen nan fa yana tare da su sunan imamin shi amma ma kici suke shida kullum ma marra fi muslimin islam sabaqu kama ilayhi rajulun min bani asal lokacin da yazo wucewa fa aka da biljami farsihi wa qala yace Allahu akbar ya hasan asharaka asharaka abuka sun ba a an ta. wannan ku cikin mabiyin ne wani kallon lashe ce mata kayi shirka baban ka yayi shirka wa na bil mi'wali ya sa wuka ya soki hasan da ita fa waqa'ati ta'anatu faka fakhi ya soki al-imam hasan a cinya daga lokacin da suka fahimci kamar sulhu zai da muawiya suka fara faɗa mai maganganun banza suka fara a tantin din kashe na hasan ba wayannan faɗin shi'a ne suka yi wannan ba kuma a littattafansu fashakkataha hatta sallar, wato ariyata arbiyatuhu wa humil al-hasan alaihi salam ala saririn ila al-mada'in aka ɗauke shi in ka sake zuwa cikin littafin wato Idris AlHusaini husaini yake cewa wa ta'arrada al-Imam al-Hasan alaihi salam bi amaliyat al-tilal min imam Hassan ya bujiro wa aikin shirya masa kicin gilla kuma yace daga cikin rundunar shi جاءه مرة واحد من بني أسد الجراح بن سنان وأخذ بلجام بغلته yace wata rana sai ga ɗaya daga cikin ƙabilar Banu Asad ya zo shine Al-Jarrah bin Sinan wa haka da wa ta'an al-imama fi kadhihi ya kama min zaman dokin al-imama Hasan kaman jin shi ne ashe so yake sa wuƙa ya su kifin nasan da ita haka kuma wannan wuƙar ya soka mai ita a cinya fa atanaqahu al-imamu sai al Hassan ya rungume shi wa karra ila al-ard ya fadi ainihin wato ga kasa ko wa karra ila al-ard hatta bara lahu Hamza al-Afai akhadha minhu wala wa ta'anahu bihi hada ana marratan ukhra fi asna' as-salati akwai lokacin da wani ya sake kawo ma yana Hassan suka yana so ya kashe shi a cikin sallah wannan fa duk lokacin da suka ji cewa suka ga alamun sulhu yake so zai yi da sirri na mu'awiya a cikin laƙar shayyanin Hussein a shafi na 289 muhsin al-amin yana faɗa cewa fabuhi al-hasan ibnuhu yi wasir na hasan mubaya dan na ali kenan wa uhida yi masa alqabri sun gudira bihi sannan aka yaudare shi wa uslima sannan aka nemi a miƙa shi wasa ba alaihi ahlul iraƙi mutanen iraƙi suka zaburo mai yace hatta tsina bi sinjirin har sai da tawanto a cikin su ana iya samun wanda ke iya suka masu na a cikin yin shi'a fa sannan yake faɗa wannan cikin a ayanu shi'a a mujalladi ɗaya shafi na ashirin da shida tijjani samawi a littafin shi kullul hulul inda alin rasul a shafi na ɗari da ashirin da biyu da shafi na ɗari da ashirin da uku yake cewa kamar ta'ama ba'adul jahilina kamar da sashin jahilai suka fahimci al-imam al-hasan bi annahu muzillul mu'minina da wasu nasan ya kaskantar da muminin inda ma salaha mu'awiya lokacin da ya sulhu da mu'awiya wa hatsana dima'il mukhlisina al-muslimin al ya tsare jinin musulmi daga wannan lokacin fa da ya sulhu fa cikin shi'ar akwai wanda in sun haɗu da sai na hasan fa ce masa suke yi ya al mu'minina ya wanda ya kaskantar da mu'mini shi'a wannan abin da ya faɗa kenan muhammad kazim al-qazwini yake cewa fa inna tariha sahiha tarihi ingantacce yusbitu lana bi anna alladhina kanu ma al-imam al-hasan wayanda suke tare da imam al-hasan wa in kanu kafirina ko da yake suna da yawa yace illa annahu kha'inina wa gadibina yake sai dai mai wudara ne ma inta ne walam tubnihi kasaratuhum fi qital aduwi yawan su bai wasai na hasan amfanin komai wajen yankan makiyin shi yace wala qad balagat al khiyanatu wal gadu sun kai makura gurin yaudara mutanen nan biyu ila darajatin innahum katabu ila muawiya suna tare da shi sannan kuma su za su dinga bashi sirrin su na muawiya wajen su aika wa sai na muawiya su ce in shi ta tasliman hasan haka ga muna tare da shi in kana so mu miƙo maka shi za mu miƙo maka shi sallamna ulaka wa salla ahaduhum mi'wal za mu miƙa ɗayan su ya zare buka wa ta'ala bihi al-imam al-hasan yasu al-imam hasan da ita fi faka bihi a sa. hatta wasalat at-ta'anatu ila al-adam har sai da sukan ya taba kashin sa wa khatabahu bi khitabatin la yastashi'u al-lisanu dhikrahu laula annahum qalu hadithu Atana, bima jara alaina yace sai na hasan yayi maganganun da harshe bai kamata ya maimaita a kai ba banda sun ce ku fadawa In shi mu abin da ya faru da mu sai ya ce faƙari lahu sai ya ce laƙada asharakta ya hasanu amma asharaka abuka min ƙulu liza fa innahu ma a hasa min humul kadara yayin da sai na hasa hango mutanen nan mai yaudara ne salahahu sai walfiyana salahahu wa hadanahu sai ga bare sulhu da sai na mu'awiya haƙanan lijima'il muslimin wa hifadan ala nafsihi dan ya tsare jinin musulmi dan waɗanda yake tare da su ma bai da tabbas a kansu min al yana tare da su kuma ana iya shiryawa da su a mai kisan gilla wa ahli baitihi da mutanen gidansa min al-qana'i min gairi fa'idatin ta'udu ilayhi ba tare da wata fa'idar da su samu wala ala wala ila al wal wannan yana cikin littafin muhawaratun aqdiyya a shafi na 123 da shafi na 122 wannan fa malamin shi'a ne yake kawo zancen yadda fa in shi'a suka mu'amalanci al-Imam Hassan jikan manzon Allah al-Imam Tabarisi ya faɗa ya kawo a cikin Aliti ga littafin nan wannan magana tana ciki littafin Aliti ga shi nan wannan na ƙasa to ga maganar da yake kawowa ta sayyidina Hassan da kanshi cewa sayyidina hasan da kanshi yace ala wallahi muawiya khairan li min haula'i yace wallahi ina ganin muawiya ya fafan alheri sama da waɗannan mutanen da suka ce su yan shi'a tare yace yazumuna annahum li shi'a suna faɗa cewa su yan shi'a tare amma ibtagu qatali su ne wanda kashe ne wanta abu sikali duk kayana su suke sai su kwaci wa aka zo ma bi su karfe dukiyata yace wallahi la in akhadha minni muawiyata ahadan mu'awiya ta ahadan wala in mu'awiya za mu alƙawari da shi a haƙinu bihi jami wanda zan tsare jini na da shi wa ammanu bihi fi ahadi sannan a bani aminci cikin iyalaina yace khairin ya fi mun alheri min an yaktuluna ni akan in akan su kashe ni fa yadi wa ahli baiti mutanen na su zarta wa ahli da iyalaina yace walau qataltu mu'awiya ana ce zan yi rigima da mu'awiya yace la akhadhu bukun unqi hatta da ni ilayhi silman da wa'annan mutanen in shi da ke tare da ni su za su kama wuya na lami lafiya da su yi kawo mu'awai abin da zai haka ya faɗa in ka zo cikin littafin wannan idris al-husaini da yake faɗa a laƙar shari'an husaini yake faɗa yake cewa maganin da na ali da ya ce ya hana al ya ku mutanen ilaki inni sakhitu bi nafsi ankum li salasin yace qatlukum abi shi yace kashe babana wa ta'anukum iyaye da kuma sukar da kuka yi mu wanti habukum mata'i da kuma kashi kayana idan ka zo Jafar al-Imam Jafar al-Sadiq yana magana akan kishi a cikin rijalul kishi a shafi na 253 cewa ma anzalallahu subhanahu wata'ala ayatan munafuki na. Allah bai taɓa saukar da wata aya akan munafikai ma illa wa hiya fi man yantashilu tashayfa sai kaga aya tana tabbakuwa akan mutumin da yake da washiyanci sannan in ka zo al-imam al-kazim a cikin usulul kafi wannan a cikin furu'ul kafi cewa law mayyastu a lam aziduhum illa wasifa wayannan in shi'ata inna nan ta in tantance ba zan samu kowa ba sai dai mutumin da zai faɗa maka wasifa shine jama'atan yaktur minhum wasful haqqi bil lisan dun al amal bi mutum zai faɗa maka magana da take ta gaskiya amma ba zai aiki da ita ba yace walam tahamtuhum da zan jarrabe su yace lama wajadtuhum illa murtadina. ba za ka samu kowa ba sai waɗanda za su juya baya walau mahastuhum lam yakhlis min al alf wahid inda za a tsaya a tantance ce duk cikin mutum dubu da wuya ka samu da wanda zai kubuta sannan Al'imamar rida yake faɗa a cikin littafin wasa'ilu shi'a ya yace inna min manyan yantahilu mawaddatana ahlul baiti a cikin wanda za ka ga ya zo ya ɗauki riga shi'anci ya sa "Ya ce man huwa ashaddu fitnatan ala shi'atina min ad-dajjal yantahilu yadda'i wa yansibu nafsahu ila shay'in laysa lahu za yatadahabu bihi wannan shi ne abin da ya faru a wa'annan lokacin to wanda ya san kuka dama a lokacin gida ne na yaudara yana ala haka ya zauna aka suka mu'amalance shi to daga nan a shekara ta wato a 60 da sai na mu'awaye yana shugabanci to daga lokacin da ya rasu sai aka zo aka yi wa yazidu mubaya a matsayin shugaba daga shekara ta 60 a cikin shekara ɗaya shekara al'imamu sai ne ya mutu a watan Muharram to daga inda yanzu shi kuma za mu fara da wannan hadisa ta faru da aka yi wa yazidu mubaya a wannan lokacin yana da kusan shekara 34 a duniya to daga nan aka nemi da abdullahi bin zubair ɗan da bin al’awam da limamu sai na abokan juna ne da aka nemi su mu baya a basi ba suna madina suka batta suka taho makka to suka taho makka shi nan yana makka ne su kuma mutanen iraki suka ji labari to daga nan ne sai suka fara aiki kuma aiki imamu sai wasu cewa yanzu ya taho ai ba su da wani shugaba sai shi sun yadda da shi kuma billahi allazi la ilaha illa hu komai zai faru ya taho za su ba da jinin da ran su fansa ne ga jikan annabi su ba su yadda da khalifa da aka naka ba shi suka yadda a matsayin khalifa kun duk yadda fitina ta jawa to daga nan ne idan Allah ya kai mu gobe sun gayyaci yanzu al-imamu sai ne san aiko mai wasiƙu za ka daba maganganun su harafi da harafi da wasiƙun da suka rubuta hadda adadin waɗanda suka rubuta wasiƙun da sunayen waɗanda suka ɗauki wasiƙu suka a Limamu Hussein yana makka suka ce ya baro ya taho kuba yanzu shine amirul mu'minina dan Allah yanzu wannan fitina suka haifa wa musulunci ko ba fitina ba eh kaga fitina ne amma in yan shi'a sun tashi ba sa bayani cewa a tarihi ba al-Imam Hussein yana zaune yana maka suwa an komai wasi ko suka ce ya taho a faɗi gaskiya mana eh yanzu ina garin Kaduna nan sai wasu mutane su aiko su ce in je in musu karatu eh in je sai kuma mutanen da suka gayyato ni suka ce in zo da na je aka min wani abu sai zaman to nafsu annan mutanen da na aminta na tafi saboda su kuma da su aka yi amfani aka min abin da aka mu waye ya min abin fadai fara tarihi kenan ma eh abin da fara tarihi kenan amma a mutu da yake mayaudara ne makaryata ne wannan hakika sai suke koyi ta har mun faɗa mun ce kun ce kashe manzan Allah akai kuma yanzu kun ji wannan a bakin ku sako don ya tabbata kashe annaba a kai da kisan annaba da kisan al'imam musulmi wanne ne fa zama musiba ga musulmi kuma sa ranar mutuwan al'imam musulmi suka fi ramba ta fiye da ranar da kuka ce kashe annaba a kai kun taba ganin su suna taru, da sa baƙaƙen kaya da yawo a gari a ce da kuka da yanka jiki a ce mai faru ku ce ai saboda ranar da aka kashe ma'aiki ne eh, mai faru ku ce saboda da aisha da hausa da wannan mun mai da ita kun taba ganin suna haka kun ku gane mutanen nan makaryata ne ne da rani Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu to wanda suke biye da mu inda mun tsaya wannan ga an gobe a biyo mu inda mutanen iraki na sun fara aikowa a imamu wasu iya zuwa? to za ka ji adadin mutum dubu nawa suka rubuto wasiƙun nan da waɗanda suka yi sanin a madadin raguwa da waɗanda aka ba wasiƙun su zo su kama da imam Hussein da bobin da ya yi da musulun bin aƙil zai fara aikawa ya ce ya je kafin ya je da yadda musulun bin aƙil aka yi dare shi aka kashe shi kafin ma Hussein ya da yadda ya tashi ya tafi da adadin sahabban da da zai fita bar Makka wasu ma ba sa nan sai da suka tafiya mai ko ta kwana uku daga inda suka suka cimma imamu sai a hanya suna roƙon shi suna mai magiya suna haɗa shi da Allah kare ji wanda in ka zaka je mutanen nan ka san matsalar su ka san yaudarar da suka yi wa babanka ka san yaudarar da suka yi wa ɗan uwanka kuma yanzu su kira ka ka tashi ka tafi amma Allah madaukakin sarki ya kaddara abin da zai faru sai ya faru sai suka mayar da wannan ranar sai sa sai kai mamaki matsalar da ta faru abubakar bai duniya umar bai duniya amma suka samu a wannan munasabar ɗin shi ana zage shi eh bai faru wannan ne abin da ya faru sau gobe za ka ji yanzu sun fara aiko wasiƙu ka sai husaini ya zo za ka ji maganganun shi da maganganunsu wannan duka daga littattafansu sannan maganan cewa kafin ma ya bar duniya ya mutu ya kuji daga bakin al'imamu sai yana addu'a cewa Allah kai hukunci tsakaninmu da mutanen da suka cira mu suka ce mu zo za su taimake mu da kuma kutubar da zan karanto doguwa a wannan littafin kutuban al’imamu Ali Zain na. tun da ai san da abin ya faru bana nan baka amma shi yana nan kobe nan a ka'ida tun da shi abin a gaban shi ya faru wa ya kamata ya faɗa wa duniya suwa suka kashe baban shi kaga shi ya kamata ya bayanin wa ya faru wannan yana cikin haƙiƙar da su suke ɓoye wa mutane ba sa so a sani shi sa kuka ga annabi sun ce kashe shi akai amma ba su kamba marana ba sai da na ali sun yadda kashe shi akai amma ba su kamba marana ba al hasan da su sun ce muawiya ne ya kashe shi amma ba su kamba marana kisan al ba Allah maɗaukakin sarki ya sa gama da duniya lafiya Allah ya sa Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon minta saboda wa'annan in Allah maɗaukakin sarki ya kai mu gobe za mu ɗora dama mun ce da gobe asabar asabar za mu kulle masallacin unguwar sarki da muke karatu barakula insha Allah subhanahu wa ta'ala abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu lada wannan ne kuskure Allah ta'ala ka yafe mana bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa allah ashhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh